نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يا أموى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗauke da azumi na ashirin daidai Allah Ah, muna azumi na ashirin daidai a wannan wata na ramadana shekara ta da bakwai, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, abinda za mu tashi yau a yatanar wace aya ta ɗari da goma sha ɗaya ita ce farkon karatunmu na yau wannan ranar da muke cikin sha Allah waka zalika an zalla ko? wa na wujuhu hulil hayyar qayyum hmm. na. a'udhu billahi minash shaitanir rajim وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما to ina ganin ayar ƙarshe da muka karanta yawma idin la tanfa'u shafa'a illa man azina lahu ar wa radiya lahu qawla mun karanta wannan je ina jin wata ƙila sai mun maimaita ta يومئذ لا تنفع illa man azina أذن له wa ورضي lahu قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم الله تعالى أولا آية يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا من يمغنى akan abin da ya shafi ceto a lokacin da muke karanta ƙarshen suratu maryam amma Allah ta'ala yana yawan maimaita ayoyin da ke magana akan ceto a cikin alkur'ani domin na farko ya nuna mana ceton nan fa akwai shi kuma za a yi akwai waɗanda ya ƙaddara za su yi sannan yana sanya bujiro mana da irin waɗannan ayoyi domin mu san ceton nan fa yana da sharaɗi kuma Allah maɗaukakin sarki shi ya gindaya sharaɗin to daga cikin abubuwan da ya gindaya na sharaɗi ɗin su ne za ga waɗansu daga cikinsu a cikin waɗannan ayoyi da mala ya karanta mana Allah ya ce yau izin a wannan yini wato a yinin tashin alkiyama la tanfa'u shafa'atu ceto ba za ta yi amfani ba a wajen Allah subhanahu Ta'ala. babu wanda cetonsa zai yi amfani illa man azina lahur rahmanu sai kadai wanda ar-rahmanu yayi wa izinin yayi ceto wa radiya lahu qawla sai wanda Allah iya da maganarsa wanda Allah ta'ala iya yarda da maganarsa kuma shine wanda ya mutu da kalmar shahada wato Allah ya yarda da kalmar da ya mutu a kanta ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to kun ga wannan aya bata ce ba za a yi ceto sam ba amma ta ginda ya sharuɗa guda biyu sai wanda Allah ar-rahmanu ya yi wa izini kuma sai wanda Allah ar-rahmanu ya yarda da maganarsa sannan ya masa izini ba kowa Allah zai wa izini ba ba za a yi wa fir'auna izinin ya ceto ba saboda ya mutu ba imani wanda ya mutu da imanin ma sai ya jira Allah ya masa izini an gane ko ya alamu ma bayna aidihim ko illa man radiya lahu rahmanu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla wani gurin Allah ta'ala ce man zallazi yashba'u indahu illa bi idnihi kullum muna karanta ayatul kursi in muka yi sallah ayar da manzan Allah ya ce duk mutumin da ya sallar farilla ya karanta ta in ya mutu a wannan rana ana sa ran dan aljanna ne shi in dai zaka rika karanta ayatul kursi bayan kai sallah ta farilla kai azhar bayan kai kai ainin sallama a cikin abubuwan da zaka yi bayan tahiyya ya zama ka karanta wato ayatul kursi za mu ganta tana nan a rubuce ina ji akwai azkar ake ko na ayatul kursi nan cikin abubuwan da ake son ka karanta na azkar da zaka yi bayan sallah irin wannan zikirorin su aka bari aka dauko waɗanda ba su da tabbas ake yi kun ga yanzu anan babu inda aka ce karanto kaza kafa kaza liman yana bayawa ma mu suna ansawa a karanta kaza kaza kafa kaza kafa goma sha ɗaya kuma irin wannan abin ya je mana han makabarta han makabarta ya je sai an zo an binne mutum sai a ce istighfari goma sha daidai sai ka kama astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim shi kuma annabi abin da ce istaghfiru li akhikum shi ake so ka nema wa gafara kai kaje kana Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba to kai aka ce ka zo nan ka tuba ta aka yi wannan dan uwanku da kobin ne ku nema masa gafara istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al amma sai ka zo kai kana astaghfirullah ku yi astaghfari goma sha ɗaya ɗaya sai kowa ya ta yi to har yanzu ba ku yi abin da annabi ya ce ku yi ba shi wannan da kuka binne shi ake so ku nema wa gafara ba kai ka zo nan ka nemi gafara ba an gane ko to kun gani ga sunan wannan azka ne wanda aka samu daga wajen manzon Allah kana ida da sallah sallah fa kai farko abin da ake so ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku me yasa ka gama sallah kuma zaka nemi gafara akwai yiwuwar ka dan yi wani tunani ya fita daga sallar akwai yiwuwar ka dan yi wani abin da bai kamata ba to nan Allah ta'ala ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi waye wanda ya isa yazo ya ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba babu wani gurin Allah ta'ala ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda da yawa daga mala'ikun Allah mala'iku fa wanda la a sunan Allah ma amarahu su kansa mala'ikun Allah Allah ta'ala ce la shafa'atu shafa'atuhum shay'a cetar bai da wani ma'ana cetonsu bai wadatar da komai illa min da an ya'zana Allah sai sun jira Allah ya musu izini duk inda kake jin kanka baka da laifi kana da matsayi a gurin Allah ai ba kai kamar mala'iku ba domin kai kila ka taba yin laifin katu ba, su ba taba yin laifin ba gaba daya amma su ma sai sun jira Allah ta'ala ya masu izini kafin su jodo liman ya sha'u wa yarda kuma Allah iya yarda da shi Allah ya yarda da abin da ya mutu a kansa da haka nan in ya ga dama sai masa izini ya ceto Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtaba ko da an baka izinin ka ya ceto to kuma sai wanda Allah ya yi izinin a ceta za ka ceta ba kowa ba an gane ko wa qala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceto a wajen Allah ba zai amfani ba sai ga wanda Allah ya yi wa izini ya ceto duk yan uwa sai mu tattara waɗannan mu aje gefe kawai mu zo mu ɗauka za a yi ceto mun yadda za a yi ceto nan ba mu da musu da kowa duk wanda ya ce za a yi ceto a lahira to mu ma mun ittifaki mun yarda da shi ma'ana mun ma yi fahimtar mu kenan babu inda muka ce ba za a yi ceto ba za a yi ceto domin ba mu ne muka ce za a yi ba Allah ne ya ce za a yi ai ba mai samu mu saba abin da Allah ya ce ba inda muke shan bamban da waɗansu a nuna wanda zai ceto din tun a nan duniya wala zai yi ceto wala mun rike shi don ya cece mu a lahira wannan ne muka ce to wannan ba daidai ba ne ba a nuna a ce wane zai yi ceto kuma zai cece ni na rike wane don ya cece ni a lahira wannan su ya saba wa koyarwa addini saboda waɗanda Allah ta'ala ya ce wa mushrikai haka suka faɗa suka ce mana abuduhum suka ce ah, ha'ula ishfa'una inda Allah suka nuna waɗanda suka ce waɗannan su ne wanda za su cece mu a gurin Allah Allah ya ce a tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi kuna son ku gaya wa Allah abin da shi kansa a sama ko a kasa bai sani ba kuna son ku ilmantar da Allah wani abin da shi bai sani ba waɗannan da kuka ce za su ceto shi a kundin Allah a littafin Allah a ilimin Allah na gaibu bai san cewa za su ceto ba kun gane wani wajen Allah ta'ala ce yau mai hukumar ruhu wal mala'ikatu saboda la takallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba ba magana ceto ba ka bude baki ma ka yi magana a ranar alkiyama sai ka jira an maka izini illa man azina lahu rahman kuma in za ka yi maganar ka faɗi daidai kada ka yi ƙarya waɗannan su kaɗai ne za a yi wa abin nan don mu ƙara nutsuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi ta fuskoki daban-daban min ghairi wajhin wato da fuska daban-daban ba ta fuska ɗaya ba an rasulullahi sallallahu alaihi sallama wa huwa sayyidu walad adam wa akramul khalaiqi ala Allah annabi shine shugaban yan adam duka ba yan adam ba shine shugaban halitta duka ba ma ainihin halitta ba shine shugaban annabawa da manzanni duka su ma mala'ikun ƙarƙashinsa suke kowa ƙarƙashin manzon Allah yake alayhi salatu wasalam qala annabi da kansa ya yace ati tatal arshi zan zo ƙarƙashin al'arshi ranar alƙiyama wa akhirru lillahi sajidan in faɗi ina mai sujjada ga Allah wa yuftahu alayya bimahamida la usi al'an Allah zai mun bude ya mun baiwa da sanin waɗansu kalmomi na yabo da ake wa Allah a yanzu ban ainihin tantance su ba yanzu waɗannan kalmomin ban san su ba in ji annabi amma a ranar lahira Allah zai mun bude bude na musamman ya bani waɗansu kalmomi da yake son a yabe shi da su wanda ba a taba ba waɗansu irin wannan kalmomin ba fayyada ya bayan an bani kalmomin sai Allah ya kyale ni dan wani lokaci masha Allah an yi da ani, gwargwaron yadda ya ga damar ya kyale ni bai ce min komai ba annabin fa kenan bayan an bashi kalmomin ma a kyale shi ba a ce masa ufan ba wajen mulki ne an gane ko sun ya sannan sai Allah ce ya muhammad ya kai abin ƙauna ya kai abin so irfa rasak ɗago kanka daga wannan sujada da kai ya yi sujada yana ta yaban Allah yana ta yaban Allah ta ce ɗago kanka wa yusma duk abin da kake so ka faɗa an yi maka izini yanzu ka faɗa za a saurare ka washfa tu shaffa ka ceci wanda kake son ka ceta za a baka cetonsa kala sai annabi ya ce fayuhaddu li haddan sai a iyakance mun iya nan daga nan inda su malam pakistan suke wasa fa udkhiluhum aljanna annabi ya ce sai in kwashe su in kai su aljanna in na kai aljanna thumma a'udu sannan in dawo fa zakara arba'a marrat sai annabi ya kwashi iya abin da aka iyakance masa ba shi na zai ba da kansa ba fa haddu li haddan sai a iyakance mu a ce nan inda kwashi daga nan ka kai aljanna annabi ya kwasa ya kai aljanna sai ya kuma zuwa ya kuma kwasa inda aka masa izini ya ɗiba ya yi masa jagora a kai aljanna sai ya yi haka sau ɗaya biyu uku hudu shi ya faɗa ba tunani na bane ba fahimta ta bace annabin ne ya faɗa da kansa a cikin sai a cikin hadisin buhari da muslim salawatullahi wa salamu alaihi sai sai sau hudu yana ɗiba yana kaiwa kaga wannan shine tabbas amma wanda yake cewa wato idan ga da shehu za yi farkon fari Inda yana da labo lahira a ɗibai tun hari cewar wai akwai wani wanda yake da ajihu yana da wata riga riga tana da ajihu ɗai-ɗai-ɗai har ajihu dubu saba'in kuma kowane ajihu yana cin ɗan adam dubu saba'in wato a takaice abin nan ɗin Ka ga rigarsa tana daukan wajen miliyan wajen mutum biliyan biliyan nawa biliyan da yawa tunda mala'ikun da ke rike da ragama jahannama ita jahannama tana da ainihin ragama guda dubu saba'in kowace ragama kowace ragama guda ɗaya mala'ika dubu saba'in yake rike da ita kaga sama da mala'ika biliyan hudu su ne masu rike ragamar jahannama tana kokarin ta yi kan mutane suna rike ta ko a nan duniya ka dubi fawa irin ta wuta fawa irin ta lantarki wanda ba za ta iya ja ba su ne yan kaɗan to balantana jahannama wanda sai ka lanka fawar wannan wutar lantarkin sai ka lanka ta so saba'in sannan ta kai ainihin karfin fawar wutar jahannama to annabi sai ya yi sawu abin nan sai ya yi sawu hudu wannan da aka ce yana da ajihu dubu saba'in kuma kowane ajihu zai ɗauki mutum dubu saba'in kagan biliyan biliyan hudu sau wajen adadin ajihun duk wannan yana jikin rigar mutum ɗaya kuma zai je ya juye ya dawo ya kuma ɗiba ya je ya juye ya dawo sai ya yi haka sau dubu saba'in sannan a gane wani abu na faruwa don allah akwai gizo da kokin da ya wuce wannan kaga wannan su ne wanda allah ta'ala ke cewa allazina takhadhu dinahum lahawar wa la'ibar sun rike addini wasa da wargi wannan wasa ne shi shugaban halittar gaba ɗaya wanda allah ya fi so wanda allah ya fi girmamawa kuma a layara ba a duniya ba inda girman nasa yake fitowa balo-balo so hudu za a ba shi izini ya ɗiba kuma shi kansa sai ya jira ta ya fayo haddu li haddan iyakance min inda zan ɗiba za a yi in na sake dawowa a iyakance mun shi wannan ba wanda ya iyakance masa shi ne da kansa ya zo da rigarsa mai jihu dubu saba'in kuma kowane ji yana cin mutum dubu saba'in kowa sai ya yi sawu dubu saba'in a ƙafafa yanzu ko bakin kofar na aka ce ka je ka dawo sau dubu saba'in ba haɗa ka da aiki ba saboda Allah a ringa wasa da addini irin wannan wannan shine muka ce wannan ba addini ne. kuma ba za mu taba goyon bayan irin waɗannan abubuwan a rika makala su da addini ba to wannan irin wannan ceton shine muka ce ƙarya ne babu shi irin wannan na wannan ajiyun don abin da annabi ya gaya mana kowaye malamin kowaye sarkinku kowaye mai kudin garinku kowaye mai mulkinku kowaye annabi ce ya tsirara zai zo filin tashin alkiyama kufatan uratan wurla annabi ya ce mana za a zo tsirara kai ka ce za ka zo da riga wa za mu gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam an fahimta ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah zai gaya masa ya ce akhrijo minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min iman duk wanda kuka samu akwai gwargwadon kwayar zarra gwargwadon kwayar zarra na imani na tauhidi a zuciyarsa a fito da shi annabi ya faɗi cewa za a yi haka fa ya yakhrujuna khalqan katira fa ya yakhrujuna khalqan fa juna khalqan katira sai a fitar da halitta mai yawa a fitar da bayan Allah da yawa karkashin wannan umarnin Allah sun mai kulu akhriju minan nari man kana fi qalbihi nisfu misqala min iman wanda yake da rabin zarra ƙwayar zarra wanda yake da rabi ɗazu wanda yake da gwargwadon ƙwayar zarra to yanzu wanda yake da rabin ƙwayar zarra na imani a fito da shi ma man kana bi qalbihi sannan Allah ta'ala ya ce a fito da man kana fi kalbihi ma yazinu zarra abinda zai kai nauyi nauyin ƙwayar zarra inda za a auna shi bai da ƙwayar zarra din amma yana da abin da na imani da za a ɗora zarra a skeli shi ma a ɗora wannan imanin nasu a skeli to za su za su yi balance to shi ma a ce a fito da shi man kana fi kalbihi adna adna mithqala zarratin min iman wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga ba in aka ce ba za a yi kaza ba ba gani muke abin yayi wa Allah yawa yayi haka nan ba babu abin da wa Allah yawa komai abu ne mai sauki a wajen Allah Allah zai iya komai amma abin da muka ce a bari bakin da baya ƙarya ya faɗa za a yi ai annabi ya ce akwai mutum dubu saba'in wanda Allah zai sa su aljanna ba hisabin ma su ba hisabin ma ba za a yi musu ba mun yarda tun da annabi ne ya faɗa mu inda ake rigima da mu wani ya zo ya daidaita kansa da annabi shi ma ya faɗi wani abu na gaibu ya ce zai faru a lahira mu duba hadisai ba mu gano ba mu duba alkur'ani ba mu gani ba shi kuma mu a aqidan mu ba a masa wahayi kuma babu wanda zai iya hararo abin da zai faru a lahira da tunaninsa kawai ce ni a hange na za a yi kaza a lahira ba a wannan hangen sai ka jira Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa in ba haka ba in muka ce ba mu yadda baka ka zarge mu ko mu yi laifi ba mu yi laifi ba Allah ya sa mu gane Allah ya ce alam ma bayna aidihim Allah ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum abin da yake bayan su abin da yake gaban mu daga nan har ranar tashin alkiyama kai Allah ta'ala ya ce ya alamu ma bayna aidihim abin da ke gaba gare su daga yanzu zuwa har ranar da Allah zai tashi alkiyama Allah ya sani abin da ke baya daga yanzu zuwa har tun lokacin da Allah ya fara halittar halittarsa Allah ya sani abinda Allah ke son ya gaya mana ko Allah yake so mu fahimta a wannan shine mu yadda iliminsa ya kewaye da komi ya kewaye da kowa eh ai mu yuhitu ilman bil khala'iqi kullihim gaba daya kowa Allah ta'ala ya san abin da yake ciki wala yuhiduna bihi ilma kuma ba za su iya ke abin nan ba kewayewa da komai kankantar ilimin ubangiji kun ga anan masu faɗin wata waka a cikin alburda ina yawan maimaita ta a gurin karatu wa inna min wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmin lawhi wal qalami muka ce wannan magana ƙarya ce ba gaskiya bane cewa duniya da lahira gaba ɗaya duk wanda ya samu manzan Allah ne ya bashi wa inna min judika yana daga cikin kyautarka wadda ka bayar a duniya rataha da duniya da kishiyarta wace ce kishiyar duniya lahira cewa duk wanda kaga ya samu duniya annabi ne ya bashi duk wanda kaga ya samu lahira annabi ya bashi muka ce Allah bai faɗi haka ba annabi ma a wajen Allah yake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar shi ma in yana son duniyar Allah yake roka in yana son lahira Allah yake roka muka ce to wannan sai an ja da mu sannan wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami ilmin lawhul mahfuzi da ilmin alqalamin Allah wani dan gutsire ne na iliminka ka Abin da ake so a nan a nuna mana annabi ya fi Allah ilimi wannan gaskiya ne ba gaskiya bane dan ya ce masa wa rabbi zilni ilma kace ya ubangiji ƙara min ilimi inda ya fi Allah ilimi zai zai yana roƙon Allah ya ƙara masa ilimi wannan mu yarda da wannan Allah yana cewa ma utitu min ilmi illa qalila akwai abubuwa da yawa manzan Allah ya faɗa da bakin ce ban sani ba hatta annabawa yan uwansa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka baka Allah ya faɗa ba to abinda Allah ya faɗa akan wannan miki an gane amma wanda ba haka suka fahimta ba to babu zage-zage tsakanin da su dan akwai magana da aka faɗa wadda ta fi ciwo amma idan Allah ta'ala ya tambaya a ilahun ma Allah Allah sai ce kul hatu burhanakum ba zagi ake ba ko wanda ya ce akwai wani Allah tare da Allah Allah sai ce kawo mana hujja hujja ake nema kaga zagi ba shine yake warware matsala ba hujja ce yake warware matsala ina ba ta mun fahimta wala yuhidu bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sai Allah ya ce وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما الله تعالى وعنت الوجوه عنت أي ذلت وخبأت wato fuskoki a ranar alkiyama duk wani alama alama ta girman kai to babu ita a ranar alkiyama duk ka san mai girman kai za ka iya gane shi a fuskarsa za ka iya gane shi a tafiyarsa za ka iya gane shi a kallonsa ma mai girman kai sai dai ya baka kundi kukensa kansa a karkace yake tafiya don ya nuna ya isa in ka ga mutum yana tafiya yana ɗansar da kai yana tafiya cikin tawazu to bai da girman kai amma mai girman kai ko da yaushe yana wani daga kai haka yana wani karkace wuya to bari ka je lahira mu gani ma ka karkace wuyan ka a ranar lahira anatil wujuhu ai khaba'at dal baskoki gaba daya sun kasa kasa sun sun yi tawadu min ya anu anwan wa ana'an ai wato zalla ya kaskanta wa khaba'a ya yi ainihin wato ladabi wa sha'a ya ji tsoro shi yasa ake ce da asir wanda aka kawo daga abin nan din abin nan sai a ce masa an an da ayin da alif da nun an wato ainihin kaskantacce saboda wanda aka kamo daga filin yaƙi ko da kuwa janar ne na soja za a gan shi an ɗaure shi sai ya nemi izini ya yi bawali sai ya nemi izini ya fitsari sai an kawo masa abinci sannan ya ce ba lalle ba ne a bashi irin abin da yake so wanda idan ba dan a haka ba sai abin da yake so zai ci sai dai ba da umarni ba dai a bashi ba akalla dai a inda yake shugabanci haka ne ko ba haka ba to a wannan rana alwujuhu gaba daya Allah bai cire wata fuska ba anat ay khada'at wa dhallat kamar yadda wani mawaki yake yake faɗa malikun ala arshi sama'i malikun ala yana Allah kirari yana cewa malikun ala arshi sama'i muhaiminun li izzatihi ta'anul wujuh wa tasjudu malik shine ainihin mamallaki wato ainihin sarki a bisa gadan al'arshin da ke sama muhaimin wanda ya mamaye kowa ya yi babakere akan kowa li saboda isassa ta'anul Fuskoki suke ƙarƙan da kai wata sujudu kuma suke yin sujada gare shi Allah kenan an gane ko to malamai sai suka ce wai waɗannan fuskoki da aka ce anat fuskokin suwa da annabawa da waliyai da sahabbai da malamai da jahilai da kafirai ake nufi gaba ɗaya tunda an ce alwujuhu fuskoki gaba ɗaya sun kankan da kai ma'ana sun yi ladabi ko ku ana nufin fuskokin masu saban Allah kawai ranar alkiyama to anan Allah ta'ala ya ainihin wato nuna mana gaba ɗayan fuskoki tunda yanzu yanzu na makaranta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan fuskar manzon Allah a ranar alkiyama zai zo ya yi faɗi ya yi sujjada ya wa Allah kirari bai zo yana cewa ni ne wa na kaza ni na isa ni kaza kaza ba ya faɗi da farko ne wa Allah kirari ya yi tawazu ya yi ladabi ga Allah ko bai ba to idan manzan Allah zai wannan wa kuma za a rage ai ba wanda ya sa a rage shi in dai har manzan Allah har a lahira shi ma sai ya yi ladabi ga ubangiji to kowa ma dole sai ya yi ba wanda ba zai ba amma abin da ake nufi a nan duniya akwai fuskokin da har yanzu sun kisi sujada ga Allah ko babu akwai fuskokin da har yanzu sun kisi ladabi ga Allah ko babu akwai a nan duniya akwai su akwai wanda har yanzu ya ƙiye sujada baya sallah ko a duniya babu akwai wanda duk ayar da Allah ta'ala ya faɗa ba zai ladabi gare ta bai mata biyayya ya da'a ya aiki da ita a duniya akwai ko babu to sai Allah ce gaba ɗayan fuskoki a ranar alkiyama ba wata fuska har fuskar da ke kangarewa Allah a duniya to a lahira ba ta isa ba kowace fuska ma ta yi ladabi ga Allah A gane li'anna alwujuha tazharu fiha atharu zulli, wal khushu idan kana son ka gane mutum yana cikin damuwa yana cikin walwala Hausa suka ce labarin zuciya a tambayi fuska labarin zuciya a tambayi fuska saboda haka a nan ake gane wato kana cikin walwala ko kuma kana cikin damuwa Allah ta'ala ce hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'atun amilatun nasibatun tasla naran hamiya wannan aya ba tsoro ce yawa Allah ya ce akwai fuskoki wanda za su zo a ranar alkiyama khashi'a tana cikin kankan da kai tana cikin tsoro daga ganin fuskar akwai tsoro a cikinta khashi'a sannan Allah ta'ala ce amilatun nasibatun ta yi aiki ta gaji wato irin aikin da ake ba dare ba lalata nan ba hutu da safe ba hutu da yamma ba hutu da kaza za ka je lahira da alamar gajiya daga irin waɗannan aikace-aikace amma komai allah ba ruwansa da baka huta ba allah ba ruwansa da an hana ka hutawa a gidanka an hana ka hutawa da safe an hana ka hutawa da daddarana rana an hana ka hutawa za a ka yi wannan aikin don allah ko don a ce kaiwa na da kokari yake baya hutawa dare da rana kaiwa na kana aiki in wannan ne manufarka to an faɗa an biya ka da haka zaka je lahira da alamar gajiya a fuskarka sai Allah ya ce ta sulana rahamiya ta zarce kai tsaye sai a ce wuce wuce wuce maza maza wuce wuta saboda duk wannan aikin da kake ta yi ba ka huta ba dan Allah kai ba in kwa dan Allah kai to shine zaka sami lada a wajen Allah tunda abinda kai dan Allah sai ya baka lada abinda kai ba dan Allah ba sai ka je wanda kai dan shi ya biya ka Allah ka sa mu cika da imani shi yasa Allah ta'ala wani gure ce falan mara auhu zulfatan si an wujuhul ladina kafaru kafirai da ake ta gaya musu azabar Allah ana gaya musu azabar jahannama ana gaya musu siradi ana gaya musu mizani ana gaya musu tashin hankalin ranar alkiyama amma sun ki yadda sun ki imani ballantana su canja taku Allah ce falan mara auhu yayin da suka ga abin da ake gaya musu nan. na azaba da wannan bala'i zulfatan suka ga su gashi kusa kusa ga nan ya zo kusa da su Allah ya ce si adwujuhul ladina kabaru sai ainihin fuskokin kafirai suka munana suka yi bakin kiran hankali ya tashi ido ya rena fata Allah ya samu gane na'am ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما الله يتي ومن يعمل من الصالحات kun ga Allah in ya ci za ya busa in aka gaya mana abubuwan da za mu ji tsika jikinmu tana tashi saboda tashin hankali saboda hadari saboda abubuwan ban tsoro da zai taru a ranar alkiyama sai kuma a dawo a gaya mana abinda kuma zai kwantar mana da hankali da dai ba riga mun mutu ba to ga hanya ga alternative ga option mu dauka ga wata mafita da Allah ya kawo mana wa man ya'mal min salihati wanda duk ya aikata wani abu daga kyawawan ayyuka as-salihat duk aikin da ya cika sharuɗa uku to ya zama salih sharuɗa uku shar'i na farko mai aikin ya zama mumini ne ba arne bane idan arne yayi aiki kar ma ya sa rai Allah zai bashi wani abu a lahira a'a tana yi wa Allah ya daga sunansa ya suna ko ya samu kuɗi ko ya samu mukami a nan duniya tunda dama bai yi dan a biya shi a lahira ba to sai Allah kuma baya zalunci sai ya biya shi a nan duniya to farkon sharaɗin kafin ka yi abu a ce masa salih sai ka zama mumini Allah ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu duk wanda ya kafirce wa imani gaba ɗayan aikinsa ya ruguje ba ruwan aiki da ainihin wato mai mara imani yayi Allah ba ruwansa da wannan shar'i na farko kenan sharadi na biyu kafin ka yi abu shari'a ta ce masa salih sai Allah ya shar'anta wannan abu wannan abin Allah ta'ala ya shar'anta a kusance shi da irin wannan aikin da adadin da kaifiyar da lokacin da gurin akwai aikin da za ka je ka yi asalin aikin ya halatta amma in ka yi shi a wani guri sai a ce to ba a so don me kai shi a nan gurin kawo mutumin da zai ce shi ba zai sallah ba sai ya je makabarta musamman makabartar mutanen da ake masu kyakkyawan zato ko ka ɗauko kabari ka saka a cikin masallaci musamman wato ainihin gawar wanda ake masa zaton yana da alaka mai kyau da Allah ba a san sata a masallaci me za ku je ganin kabarin manzon Allah wasallam da kabarin sayyidina Umar da kabarin sayyidina Usman abin nan Abubakar a ina suke ba masallaci suke ba ba annabi ne ya ce ku sa kabari na a masallaci ba a'a a inda aka binne manzon Allah a cikin ɗakin matarsa Aisha anan aka binne shi dan anan ya rasu su kuma annabawa inda suka rasu nan ne kabarin su to a cikin ɗakin na na Aisha aka binne shi lokacin da turkawa suke malkar duniya duniyar musulmi saboda haka ana faɗaɗa masallacin sai ya zamana kabarin manzon Allah ya shigo wajen faɗaɗa masallaci da ake yi wataƙila da lokacin da ake taka tsantsan da al'amarin tauhidi ne ba za a bari kabarin ya shiga cikin masallaci ba amma sai aka bari suka sa shi a cikin masallaci aka faɗaɗa masallacin har ya zama yanzu kabarin yana tsakiyar masallaci ma yanzu to kalli yadda ake fama da mutane na taɓa jin wani bawan Allah wanda yake adawa da aƙidar 'yan izala wanda yake adawa da aqidar ahlus sunna yake cewa Allah ne ya mana gaggawan taimako da Allah ya kaddara wannan masallaci na manzon Allah ya fada hannun wahabiyawa ku taba ji ba yace da hannunsu masallacin ya fada da an ga tabargaza da bakinsu ya fada yace da hannunsu ya fada da an ga tabargaza to shine wai idan ainihin an zo za a shafi wannan kabari za a ainihin matso wajen kabarin ya ce waɗannan dakaru masu tarewa suna kange mutane kan su kai ga shugaba kan su kai ga annabi kan su kai ga abin nan amma sai ya tsaya ya tunani ransa ya ɓaci ya ɓaci sai ce kai wato akwai wani hadisi da manzon Allah da ya faɗa hadisin nan ne yake aiki yace Allahumma manzo Allah yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu Allah karka sanya kabari na ya zama gunkin da za a rika bautawa yanzu dan Allah kabarin manzo Allah da a Iraki yake da a Iran yake yaya ai bautan ma ba kowa ne za a bari ya zo ya bauta Allah a gurin mu yanzu baka gani inda aka yi kan sayyidina Husaini ba wanda ya ce ce da kai ga inda yake yanzu ka je masar in ka je masar akwai masallacin sayyidatina zainab akwai masallacin husaini in ka je iraki akwai masallacin husaini to husainin guda nawa ne husainin guda nawa ne idan ka je masallacin zainab wadda take ta hada ainihin wato ita ma ya ce ga manzo sallama idan ka je masallacin to me ya kawo zainab misra amma an mata ainihin masallaci yana nan wallahi al'azim na gani da idona yanda za ga mutum ya sai turare mai bala'in tsada ya zazzage shi a gurin in kaga yadda ake shafa karfan fa karfan da aka je aka sayo a china wanda arna ne suka yi karfan aka zo aka kewaye kabarin da shi to wanda ya taba karfan sai ga wani ya suma saboda kawai ya taba karfan da ya kewaye kabarin wannan baiwar Allah karfan fa to wannan in ka bashi ya kai ga kabarin in ya taba kabarin kuma ya zai me zai faru domin karfan an kewaye shi kabarin an masa daki ya fi girman kowane daki da ka sani aka kewaye shi kuma kalli masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa da ya shigo ciki mutane suna kokarin sai sun zo sun shafi karfan shi wannan karfan me alakarsa eh ba wai karfan ba akwai fa wanda suka taba jikin manzon Allah jikinsa yan suna wuta ko babu akwai wanda suka taba da hannunsa ya taba hannunsa su abdullahi bin ubay bin salul su abu jahil su abu lahab sun gan shi sun taba jikinsa ya taba nasu yan suna wuta to ina ga idan wanda ya taba jikin manzo Allah in bai bi ka'ida ba zai iya zuwa wuta wanda ya taba karfan da aka kewaye kabarin manzo Allah in bai bi ka'ida ba ina za shi saboda haka nan waɗannan abubuwan su ne muke faɗa da su su ne muke cewa ba daidai bane a gyara a daina yi Allah ta'ala yana cewa wa man ya'mal min salihati ko mm. to na farko dai Allah ya shar'anta aikin ai na farko ka zama kana da imani na biyu aikin da kake din nan ya zama na Allah ya ce ayi wannan aikin kuma ka lazimci da koyarwar manzon Allah wajen aiki da abin da Allah ya ce ayi? in ka ɗauki sallar ka ce kai ba za ka roƙi Allah ba sai ka je gindin kabarin wani ko ba za ka yi sallah ba sai ka je gindin kabarin wani to wannan cewa sai ka je gindin kabarin wani wa ya ce maka baka yi yadda manzan Allah ya ce ba to abu na uku shine ka bi koyarwar manzan Allah wajen abin da Allah ya ce ayi annabi ya sallah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah mu ba mu ga manzan Allah yana sallah ba amma mun gani a rubuce an ce mana ga yadda manzan Allah ya sallah sahabbai ne suka gaya mana wanda suka rawaito hadisan yadda manzon Allah yake sallah saboda ka sai mai sallah gurgurun yadda manzon Allah yake sallah ya je aikin hajji ya ce khudu anni manasikakum daga waje za ku koyi aikin hajjin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gane ko to saboda haka nan wannan sharuɗa guda uku sai aiki ya cika shi na farko mai aikin ya zama mumini na biyu mai aikin nan ya aikin da Allah ya shar'anta na uku ya yi abin da zai yi gwargwadon yadda manzon Allah ya koyar a yi wannan abu in wannan ya cika to an samu asali in an samu da yawa an samu salihat wa man ya'mal min asalihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun kun gani in ka bi iyaye kai ba mumini ba ba za ka samu lada a lahira ba in ka raya zumunci kai ba mumini ba a lahira Allah ba zai baka aljanna ba saboda Allah ce wa huwa mu'minun fala ya khafu zulman wala hadma ba zai ji tsoron zulmun ba az-zulmu shine a dora maka laifin da baka yi ba baka ji ba baka gani ba Allah ya kiyaye mu da sharrin ban ji ba ban gani ba na taba ga muku sharrin ban ji ba ban gani ba ko Allah ya kiyaye mu eh wala ya khabu zulman ba zai ji tsoron wato ainihin a rage masa wani abu daga abin da abin nan ba zai ji tsoron a dora masa laifin da bai aikata ba wala hazuma kuma ba zai ji tsoron a rage masa abin da ya kamata a bashi ba ya kamata a bashi lada goma ba za a bashi tara da rabi ba goma nan za a bashi iya laifinsa goma ne ba za a kara masa da na daya ba iya goma nan su Allah ya sani zai masa hukunci a kai abinda muka faɗi dai-dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuka da Allah ta'ala ya fi mana yan wasu saboda akwai yan tambayoyi za mu ɗan dakata a nan domin amsa abin da ya sauka daga cikin su na'am to jiya a wajen wa'azi Allah ya saka muku da alkhairi an samu kuɗi naira dubu goma sha ɗaya naira dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyar to yanzu ma akwai taimako da ɗaya daga cikin iyalai na ta bani ta ce a kawo naira dubu ashirin ta ce a saka a ajihun marayu Allah ya saka mata da khairi kuma ta hado da waɗansu a ba ya kowa yi bane yali na zai ci ga kuma hijabai ban san ko guda nawa bane ta baya ta ce a ba wa marayu naira dubu goma sha ina in ba ba wani ne zai kamun ta ba da naira dubu ashirin da waɗannan inda ya ku ji ina maimaita na ga ku ce ya ku bai ci <laughs> Yawwa. kun ga daya hijabai ne biyu uku hudu biyar ta ba da hijabai guda biyar da naira dubu ashirin suna nan? bari yanzu ya kawo kudin sai a abin dinsu jiya kuma an samu naira dubu goma sha ɗaya da naira ɗari tara da saba'in da biyar kagare in allah ya dawa'in nan da ba samu ba za su samu yau ga wani kuma malam suleimanu yanzu nan za mu shigo masallaci ya ba da naira dubu shi ma ya ce a bawa ainihin wato marayu allah ya saka masa da alkhairi na sai ya tambaye assalamu alaikum wa rahmatullah malam mai tambaya yana cewa um, uh, menene dalilin saukar suratu uh, nasi to uh, dalilin saukar suratun nasi shi alkur'ani ba wai kowane abu ne yake da dalilin sauka ba akwai abin da Allah ya ga dama ya saukar da shi suratun nasi Allah ne ya ga dama ya saukar da abinsa ban ga malamai suna ambata cewa ga dalilin da yasa Allah ya saukar da ita ba qul a'udhu bi rabbil wadan suna cewa mu'awwizataini waɗannan mu'awwizataini din wato qul a'udhu bi rabbin nasi da qul a'udhu bi rabbil falaki su biyan su ne a dunkule ake cewa wato ainihin an abin da ya saukar da su abinda Allah ta'ala ya saukar Allah ya saukar ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa amfani da su yana neman tsari daga sharrin masu shari ya ringa karanta su yana abin nan don lokacin da Allah ta'ala ya so masa da waɗannan sai ya kori ma duk eh, sai ya sallama duk masu gadi yace ku je yanzu Allah ta'ala dama ya ce ba zai ka fika kuma gashi an bashi waɗannan abubuwa ya ainihin wato rika kare kansa da su waɗansu malamai suka ce a'a samman da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yahudawa suka yi sai Allah ta'ala ya bashi wannan sura wato dan ya rika karantawa kuma ta hanyar wannan Allah ya sa aka gano makircin da aka yi aka warware wannan tsafi da aka yi wallahu alam malam wannan yana cewa na ji wasu mutane suna cewa ah, wai masallatanmu me yasa ake assalatu a kiran farko ba a kira na biyu ba hmm. to shi wata wannan matsala an da ana ta tattaunawa kanta masallatan mu ana yin asalatu a farko amma galibin masallatai ko dukkan masallatai ana yin asalatu ne wato ainihin a abin nan to shi wannan akwai hadisi na abu mahzura wannan hadisi shine asalin abin da aka dogara da shi wato ainihin ake asalatu da farko abin da hadisin ya nuna asalatu ana yin ta ne a kiran sallar farko amma kiran sallah na biyu ba a yin asalatu a cikinsa malamai suka ce me yasa saboda asalatu abinda ake cewa asalatu khairun minan naumi wannan kiran sallah na farko kiran sallah ne da aka yi dan a tashi masu bacci daga bacci ba kiran sallah ne na nuna lokacin sallah ya yi ba domin lokacin da aka kiran sallar farko sallar asuba lokacin ta yayi bai yi ba shi kuma kiran sallah ana yi ne dan a gaya maka lokacin sallah yayi taho masallaci kiran sallar farko ba wannan ne manufar da yasa ake yin sa ba ana yi ne dan a tashi masu bacci a ce musu as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan nawmi dan su farka daga bacci su dan yi nafilfili abin da za su iya yi sannan kuma su yi na kayatar alfajiri sannan su masallacin an kira sallah a su zo su sallah wannan shine bayanin malamai sai waɗansu malamai suka ce a'a su ma sun yadda a salatu ana yin ta ne a kiran sallar farko ba a nabi ba amma abin da ake nufi da kiran sallar farko abin nan kiran sallar da za a kira mutane su sallah kiran sallah na biyu shine ta ikama suka ce anan abin da ake nufi kiran sallar farko wannan sallah wadda wadda kiran sallah wadda idan an yi idan an kiran sallar mutane za su tafi masallaci yi sallah shine na farko to wanne ne na biyan iqama wadda ladan zai tada iqama in an zo kafin a kabara harama shine kiran sallah na biyu su aka suka fahimci abin to idan aka ce wannan shine fahimtar to kiran sallan nan guda nawa ake yi kafin a kafin a iqama eh akalla guda biyu a masallatan gargajiya ma ba iyaka ko ba haka ba sai a yi a koma a yi a koma a yi a koma a yi kafin a yi a salatin abin da ya ga dama zai yi adadin da ya ga dama to idan muka ɗauka kiran sallar farko kiran sallah na biyu iqama nawa kenan uku to idan mun ce a kiran sallar farko za a yi kaga kiran sallar da yake kafin na biyu kenan in dai mun saka ikama ita ma kiran sallah ce to kiran sallah ya zama nawa kenan ya zama uku in an ce ai a kiran sallar farko abin nan daya biyu uku ne an ce ai a na farko a wanne za a yi a na daya saboda ka ko ta ko ina ka bullo sai ga kiran sallar nan a ainihin na farko shine daidai waɗansu mutane sai ce to ai a sa'udiyya ma kaga anan an yadda ai koyi da sa'udiyya Allahu akbar yawa wannan a dubu ashirin ɗin ne daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ya cika to gashi wannan kirgan na musamman ta da alkhairi Allah ya biya ta da aljanna an gane ko sai su ce to dan me a makka ma kiran sallar as-salatu a kiran sallar karshe ake yi a nan nan kadai ya yadda a koma ya koyi da makka to mun yadda a koma a aiki da makka amma mu koma makan gaba daya mu yi tauhidi irin na makka mu ba sunna irin bin yadda ake binta a makka sai mu zo mu kiran sallah kuma irin na makka ko kuwa saboda akwai abubuwan da ake yawan yin su a makka kai baka so kai koyi su ba misali zaka ga hatta a kusa da masallaci mutane suna tashin taba ko ba yi to sai mu ce mun gano a makka bari mu zo mu yi kaga ba zai yi ba saboda haka a takaice yan wa abin iya fahimtar ahlus sunna wannan hadisi na abu mahzura shine asali yana nan a cikin bulugul marami dinka yana nan a cikin kowane littafi na hadisi inda an yi magana kiran sallah abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa yan uwa yau an yi rabon kayan marayu alhamdulillahi ba mu samu kaman bara ba wato adadin waɗanda za mu iya bawa a bana ba su kai adadin waɗanda muka ba bara ba mun samu rage na wajen mutum dubu hudu wanda abin nan bara mutum dubu goma sha hudu bana mutum dubu goma da ɗan wani abu to amma har yanzu muna ci gaba da karɓar report daga ƙananan hukumomi inda muka ba da umarnin a yi idan an gama za mu ga gaba ɗaya nawa aka yi a jihar kano sai mu sanar da al'umma gaba ɗaya muna fata allah subhanahu ta'ala ya bawa ya saka wa duk waɗanda suka taimaka da alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya rubanya musu arzikinsu Allah ya kwantar musu da hankalinsu Allah ya biya musu bukatunsu Allah ubangiji ya fi mana kurakuranmu da nasu gabaki daya ƙasarmu kuma da jiharmu da ƙaramar hukumarmu da unguwarmu Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka dawo mana mana da zama lafiya subhanaka allahumma bihamdika an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika shi ka safi zama tini ko kuma wajen to ɗazumin abin nan eh. Allah ba